يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أميك أبو دياغ الله سبحانه وتعالى واندي دي ساكي هدامو درحم رسا أشكي من جميع البركة مسجد الرحمة مسجد مكة domin gudanar da wannan karatu na hitbatun mina tarih na sheikh usman ibn al-khamis muna mika salati da sallama ga manzonmu annabin tsira sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama bayan haka bayan kuma gaisuwa irin ta addinin musulunci muna maraba da 'yan uwa zuwa wannan karatu a wannan yammaci na 27 ga watan rajab hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 1439 wanda ya daidai da 13 ga watan ibrahim miladiya 2018 insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu daga inda muka kwana da kamar yadda aka sani muna cikin bayani akan khilafancin Usman ibn Affan khalifa na uku daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ya kara masa yadda da shi da sauran sahabbai yau za mu tashi daga kan al-mabhasu thalith wato mabhasi na uku malam ya ce ahammul ahdafi fi khilafati Uthman ma'ana muhimman lamura muhimman abubuwa da suka auku a zamanin khilafar Uthman ibn Affan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda malam ya ce laƙad kana ahdu Uthman mali'an bin futuhat hakika zamanin usman ibn affan a cike yake da nasarori nasarori masu yawa wanda kamar yadda a karatun da ya gabata a baya malam ya yi mana ishara cewa a zamanin usman ibn affan an samu ci gaba na abubuwa da yawa amma kuma saboda masu gurɓata tarihi sai ya zama waɗannan abubuwa ba su bayyana ba ci gaba da aka samu a cikin addinin musulunci faɗaɗar daular musulunci da Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yayi a zamaninsa to duka waɗannan abubuwa ba su bayyana ba saboda fitintunu da suka biyo bayan waɗannan abubuwa muhimmai to malam anan ya ce mana lallai zamanin usman ibn affan a cike yake da nasarori a cike yake da ainihin yaƙe-yaƙe na wato yada addinin musulunci malam ya ce wastamarrat limuddaji a awam waɗannan nasarori da aka samu wato sun ci gaba har tsawon shekara goma a zamaninsa wa kanat min ajalli sanawat waɗannan shekaru goma a cikin khilafar usman ibn affan suna daga cikin shekaru mafi muhimmanci a wato a cikin tarihin musulunci kenan watamma khilala hadhihi sanawat nashru bisaqi dawlati islamiyya to a cikin waɗannan shekaru goma wato aka ƙara bunƙasa aka ƙara faɗaɗa wato daular musulunci kamar yadda bayanai suka gabata a khilafar abubakar da khilafar umar ibn khattab radiyallahu anhu mun ji waɗansu ɓangarori na nasarorin da aka gudanar da su aka same su a zamanin waɗancan to usman radiyallahu anhu shi kuma da ya zo sai ya ɗaura a kan aikinsu ya ci gaba daga inda su kuma suka tsaya fafiha gaza mu'awiyatu kubrusa a cikin waɗannan shekaru goma na khilafar usman ibn affan mu'awiya ibn abi Sufiyan, ya jagoranci yaƙin kubrusa wanda za mu zo mu yi bayanin wani yaƙi ne ko kuma wato wannan baya daga cikin yaƙe-yaƙen da aka ɗan kawo bayanansu wanda kubrusa wani yanki ne wani island ne wata jazira ce da take yammacin afirka amma ba a cikin afirka take ba ana lissafa ta ana lissafa wannan kasar a yanzu daga cikin kasashen romawa an gane ko daga cikin kasashen europe kenan an gane ko tana daga cikin kasashen europe wanda in ka duba cikin map na duniya ƙubrusa za ka samu wani yanki ne yana tsakiyar teku an gane ko daga kowace jiha tana tsakiyar teku kuma wato tana nan a bahru al'abiyar bahru al'abiyar al-mutawassit an gane ko wato wannan tekun da ya raba tsakanin afirka da da europe to a wannan shekarar ne aka yi wannan yaƙi wanda wannan yaƙi na kubrusa yana daga cikin yaƙe-yaƙen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ya yi ishara ya yi nuni a cikin hadisinsa cewa za a yi wannan yaƙi tun kafin a yi domin wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance yana ƙailula a gidan wata sahabiya da ake ce mata ummu haram binti milhan an gane ko yar uwar A umu sulaim mahaifiyar anas kenan an gane ko yana kwanci yana kailula a gidanta ita kuma sai ta lura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin baccin nan yana murmushi ya yi murmushi a karon farko an gane ko da ya farka sai ummu haram ta tambaye shi ce ya manzan Allah na ga kana cikin baccin nan kai murmushi yace eh wani abin mamaki ne waɗansu mutane ne daga cikin al'umma na a cikin sahabbai na aka nuna mun su suna kan wato kogi suna kan teku za su yi yaƙi na gan su an nuna mun su kamar wato waɗansu sarakuna ne da suke kan kujerun mulki an gane ko sai ummu haram ta ce ya manzon allah ka roƙa min allah na kasance a cikin waɗannan mutane a wata riwaya ta bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan mutanen an gafarta musu zunubansu an gane ko to ta ce ya manzan Allah ka roƙi Allah ya sanya ni daga cikin wannan waɗannan al'umma da za su yi wannan yaƙi an gane wannan ku wanda ita ummu haram ɗin tana daga cikin waɗanda suka je wannan yaƙi na ƙubursa an gane ko kuma yaƙi a kan teku kamar yadda manzo Allah sallallahu ya faɗa kuma a cikin wannan yakin ta shahada fi sabilillah bayan ma an gama wannan yaki za a koma shine aka kawo mata wato abin hawa kamar wato raƙumi domin ta hau ta je wajen da za a hau kwale-kwale shi kenan sai ta faɗi daga kan abin hawanta ta mutu ta yi shahada fi sabilillah wannan yana daga cikin abin da malamai suke ainihin bayyana cewa wannan yana daga cikin fada'ilu muawiya domin muawiya shi ya jagoranci wannan yaƙi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suka yi wannan yaƙi an gafarta musu daga cikin waɗanda kuma suke cikin wannan runduna na muawiya akwai abdullahi bin umar a ciki akwai abdullahi bin zubair da dai sauransu daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da fata ana fahimta sannan manzo Allah sallallahu ya sake wato ya sake wani mafarkin ya sake komawa bacci yayi mafarki yana dariya yana murmushi da ya farka ta tambaye shi ita ummu haram cewa ya manzo Allah ka sake yin murmushi kana cikin baccin nan sai manzo Allah sallallahu ya ce eh an sake nuna mun waɗansu mutane ne daga cikin al'ummata za su yi yaƙi a kan teku kuma na gan su kamar wato waɗansu sarakuna akan kujerun mulki sai ummu haram da ciya manzan Allah ka roƙa min Allah na kasance a cikinsu manzan Allah sallallahu sannan ya ce anti min al kina daga cikin mutanen farko saboda haka ba kya cikin mutane na biyu wanda kuma wannan yaƙi na biyu shine yaƙin zatu sawari wanda wato aka yi a ƙasar romawa shi ma akan teku aka yi shi malam ya ce wa kana umaru qad mana al-ghazwa an tariq al-bahr wa adina usman bihi a zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu sahabbai sun nema daga gare shi akan ya ba su izini su hau kan teku domin su je su yi yaƙi a waɗannan wurare a wannan yanki umar radiyallahu anhu ya hana domin me domin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne waɗanda suka yi rayuwa a sahara ba su saba da rayuwa wato wajen teku ko kuma wato kogi ba saboda haka ya jiye musu tsoron kada su je su halaka akan ruwa ba su san kan ruwa ba saboda haka umar radiyallahu anhu ya hana yin yaƙi a kan teku a zamaninsa amma zamanin usman radiyallahu anhu sai ya ba da izini ya ainihin wato ya ba da dama akan ana iya yin yaƙi akan teku wa futihat azrabijana wa armenia wa kabul wa sajistan wa gairu haka to a wani yankin kuma yankin gabashin duniya wato yankin asia kenan an bude an samu nasarori a waɗannan wato a wannan yanki kamar irin waɗannan ƙasashe azerbaijan da armenia da kabul kabul kuma yana cikin afghanistan yanzu ko ba haka ba da sajistan sajistan wanda babban malamin nan malamin hadisi abu dawud shi daga wannan ƙasa yake as-sajistani abu dawud Suleiman, ibn al-ash'as as-sajistani an gane wannan ko to duka wannan yanki gaba daya a zamanin usman ibn affan aka faɗaɗa musulunci zuwa wannan yanki kun ga ba ƙaramin aiki yayi ba wa haka kathir da yawa daga cikin da dai waɗansu daga cikin ƙasashe wanda Usman radiyallahu anhu ya kai hare-hare kuma ya ci nasarori a waɗannan yankuna wa fi khilafatihi a zamanin khilafarsa kuma kanatil ghazwatul azima shine aka yi wannan gagarumin yaƙi wanda ake ce masa zatu sawari yaƙin zatu sawari wanda aka yi da romawa a wato a yammacin afirka kenan wa akbaru tawassu'in lil islami fi ahdi al khilafati rashida kana fi ahdi usman ibn affan radiyallahu anhu idan ka je cikin ma wanda yake nuna wuraren da khalifofi suka yada musulunci zaka samun cewa wuraren da usman ibn affan radiyallahu anhu wato ya yada addinin musulunci ya fi girma akan wuraren da sauran halifofi suka yada musulunci a ciki to kun ko ah, wannan shi ne abin malam ya faɗa wa akbaru tawassu'i lil islami fi ahdi al rashida kana fi ahdi usman ibn affan radiyallahu anhu wato mafi girman faɗaɗuwar musulunci a zamanin khilafar rashida wato da aka yi zamanin da aka yi khalifofin nan to a zamanin usman ne wato musulunci ya fi fadada malam ya ce faƙar kama usmanu bi tausi'atil masjidin nabawi hakan nan har wa yau usman radiyallahu anhu daga cikin manya-manyan ayyukan da ya gudanar ya ainihin wato ma'ana ya faɗaɗa ya bunƙasa masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal masjidil haram hakan nan masallacin ah, harami shi ma ya faɗaɗa shi sosai wanda bayanansu zai zo nan gaba insha Allah malam ya kawo mana waɗansu daga cikin manya-manyan ayyukan da Usman radiyallahu anhu ya gudanar da su a zamaninsa na farko ghazwatu ifriqiyya yaƙin ifriqiyya yaƙin afirka wato afirka tamu kenan Usman radiyallahu anhu shi ya zo ya faɗaɗa addinin musulunci an gane ko a zamanin khilafarsa a shekara ta 27 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace amara Usman radiyallahu anhu Abdullah Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarah an yaghzuwa bilad al-Ifriqiyya Usman ibn Affan radiyallahu anhu ya umarci wannan sahabi Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarah ya umarce shi kuma ya ba shi izini akan ya shiga ƙasashen afirka ya yaƙe su an gane ko ya yada addinin musulunci a ƙasashen afirka wanda shi abdullahi ibn bisara to yana da wato kyakkyawan ambato wajen shigar da addinin musulunci a yammacin afirka yammacin afirka ka iya cewa idan ka cire misra wanda misra a zamanin umar ibn khattab radiyallahu anhu aka shigar da addinin musulunci wajen to idan ka cire shi to ka iya lissafa kasashe kamar libya da algeria da morocco a yanzu kenan an gane ko <coughs> waɗannan wurare waɗannan ƙasashe gaba ɗaya su ne wuraren da Ah, abdullahi na abi sarah ya yaƙi a cikinsu kuma ya shigar da addinin musulunci a cikinsu an gane ko wanda daga wannan yammacin ya ɗan gangaro zuwa waɗannan wato kusa da waɗannan wurare namu an gane ko ka iya cewa kamar har zuwa irin wajejen ah, mali da su senegal da makamancinsu duka a wato addinin musulunci tun a zamanin usman ibn affan suka shiga wannan area gaba daya <coughs> usman radiyallahu anhu da ya umarci abdullahi ibn abi sarah ya yaƙi biladi afirka wato ƙasashen Afrika to sai ya giya masa cewa fa'iza fataha ha allahu alaihi falahu khamsu falahu khumsul khumsi min alghanimati naflan usman ibn affan yayi masa alƙawarin cewa idan har yayi yaƙi a waɗannan wurare a waɗannan ƙasashe na afirka ya ci nasara to ya bashi kyautan humusin humusi daga humusin ganimun da aka samu daga wannan daga waɗannan yaƙe-yaƙe an gane ko sanin mu ne cewa in aka yaƙi aka samu ganimu ana rabawa ne kashi biyar ko wa'lamu annama ganimtum min shay'in فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين an gane ko to ana rabawa kashi biyar an gane ko idan aka cire kumusi daga ciki wanda shine wato na Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam wanda yake jibintar kason Allah da manzansa shine khalifan musulmai an gane ko sauran kashi hudu wannan kuma na waɗanda suka suka halarci wannan yakin ne za a raba shi a tsakaninsu ko za a raba su a tsakaninsu ba ta fahimci wannan saboda haka Usman radiyallahu anhu yi wa Abdullahi ibn Abi Sarah cewa wato yana da kumus daga kumusi wanda wato wannan kashi na lillahi wa rasulihi an gane ko fasara ilaiha bi ashrati ala fasara ibn abi radiyallahu anhu sai ya ainihin wato ya kai hari wannan yanki kenan a cikin runduna dubu goma daga cikin mayaka faftataha sahlaha wa jabalaha ya je ya yi yaƙi a waɗannan yankuna ya ci nasara a wato a kwari da kan tuddai duka wato ya ci nasara a kansu wa dakhala ahlu habil islam wato mutanen waɗannan yankuna suka shiga cikin addinin musulunci wa akhadha abdullahi ibn sa'd kumsal kumsi min al to da aka yi wannan yaƙi ya ci nasara sai ya ɗauki wannan alkawarin da aka yi masa wato humusul humus ɗin daga cikin ganimu wa ba'asa bi arba'ati akhmasihi ila usman sai ya tura wa usman ibn affan sauran wato kashi hudu da suka saura ya tura masa ya aika masa wa qassama arba'ata akhmasil ghanimati baina aljaysh sai aka raba wato wannan ganima da ya saura kenan wannan kashi hudu din aka raba shi tsakanin mayaka fa asabal farisa thalathata alafin kowani wato mahayin doki duk wanda yake da doki kuma ya yaƙi akan doki wannan shine alfaris an gane ko shi kasonsa wato ya samu dubu an gane ko wato dinari kenan ina jin dinari dubu uku kenan an gane ko alfun lahu dinari dubu nashi ne wa alfani da farasihi dinari dubu biyu kuma na dokinsa na abin hawansa domin ɗawainiyar doki ba kaɗan bai an gane ko yawwa <laughs> wa asabar rajila alfan waɗanda kuma suke tafiya a kan kafafuwansu ba su da abin hawa su kuma sai aka ba su ah, dinari dubu ɗaya domin su ba su da ababen hawa wannan shine yadda ake raba wato ganima tsakanin mayaka ana lura da ɗawainiyar mutum da kuma yadda ya yi ɗawainiya wanda wato mahayin doki babu shakka ya fi ɗawainiya akan wanda bai da wato abin hawa wannan yakin kenan malam ya kawo shi a takaici sai kuma abu na biyu daga cikin muhimman abubuwan da usman radiyallahu anhu ya gudanar da su a mulkinsa waƙa'atu jarjira wal barbari ma'al har yanzu da har wa yau dai ana cikin ƙasar afirka an gane ko yaƙin jarjira wata ƙabila ce ana ce mata jarjira an gane ko wal barbara da kuma bari bari <laughs> haka ne bari bari amma kuma ba bari bari na najeriya ba ne albarbar na ka ce albarbar wato su ne kabilu waɗanda suke wato yankunan libya an gane ko libya da algeria aljazair kenan da su morocco an gane ko duka ana ce musu albarabira ko kuma albarbar har zuwa wato waɗannan wurare su gana da sauransu ah, su ne albarbar watakila ma daga nan ne aka cire sunan bari-bari na Allahu ala an gane ko to an yi wannan yaƙi a shekara ta 27 wanda wannan yaƙi wani abu mamaki ne da ya faru a ciki wanda yake nuna yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da nasararsa ga musulmai da kuma waɗanda suka rike addininsa malam ya ce lamma fasadar musulmuna wahum 20 alfan ifriqiya A lokacin da musulmai suka nufi wato kasashen afirka wanda adadinsu a wannan lokacin a dubu ashirin adadin mayakan musulmai dubu ashirin wa alaihim abdullahi ibn Abisara. abdullahi ibn abisara sara shine yake jagorantansu wa shi jaishi abdullahi ibn umar wa abdullahi ibn zubair abdullahi ibn umar da abdullahi bin zubair radiyallahu anhuma suna da suna cikin wato wannan wannan waɗannan mayaka sama da ilaihim malikul barbari jarjiru fi 20 wa mi'ati alfin a sarkin barbara an gane ko da jirjira shi kuma sai ya tsaya akan lallai zai tunkari musulmai wanda shi kuma adadin mayakansa mutum dubu a a wato dubu dari da ashirin an gane ko mayaka dubu dari da ashirin. musulmai fa dubu ashirin kawai <laughs> eh yawa sun ninka su da dubu nawa ninkin ba ninki wakila yi alfin waɗansu malaman tarihi ma suka ce adadin su dubu ɗari biyu ne mayakan afirka kenan ana da yawa tun zamanin da a afirka an gane ko falamma matara aljama'an a lokacin da mayaka biyun nan suka gamu suka yi ido biyu ko suka yi ido hudu amara jaishahu fa bin musulmi na halatan kun ga tunda sun ninka sun ninkin baninki to wannan sarkin barbara ɗin nan sai ya umarci mayakansa su kewaye musulmai gaba daya ta ko'ina suka zo suka kewaye mayakan musulmai daga ko'ina suka yi musu sarka fawakafar musulmi na fi mawukifin lam ashina ashna aminu sai ya zama na musulmai wato sun yi tsayuwa a matsayar da babu mafi muni kamar wannan matsayar a inda suka tsaya a ce maƙiyanku waɗanda za su yaƙe ku sun kewaye ku daga ko'ina to daga ina za ku fara wannan yaƙin <coughs> ina za ka fuskanta wala akhwafa alaihim min ba su taɓa ganin wato mawkifi wanda yake ya fi ba da tsoro kamar irin wannan mawkifi ba to amma ka za ka ji wani abin mamaki wani abin al'ajabi qala Abdullahi ibn zubair Abdullahi ibn zubair radiyallahu anhu sai ya ce ilal malik jarjira Ok sunan wannan sarkin kenan sunan shi jarjir yace sai na hango na hango wato sarki jarjira din nan min wara'i sufufi daga bayan wato sahun waɗannan mutane wa huwa rakibun ala birzaunin ya haye akan wato wani doki doki ne ah, malam anan ya ce ah, kowane doki wanda ba dokin larabawa ba shi ne ake ce masa barzon an gane ko ce wa jariyata ne to zillanihi birishi tawawis ce da na hango shi sai na ga wato wa'ansu 'yan mata guda biyu suna masa inuwa da gashin wato da gashin ɗawisu an gane ko gashin su wanda dama afirka an sani cewa akwai namun daji da yawa afirka kuma ana amfani da fatunsu da gashinsu da komai nasu ko ba haka ba yawa da haka aka yi masa inuwa da gashin su sarki kenan faza hamtu ila abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarahi fa sa'altuhu abdullahi ibn ya ce, sai na je wajen kwamandan mu abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarahi na roƙe shi an yaba asa ma'i man yahmi zahri akan ya turo waɗansu mutane tare da ni waɗanda za su kare ni daga bayana fa malika ni kuma zan nufi inda sarkin nan yake kar ku manta fa suna tsakiyansu ko ba haka ba to shi kuma yanzu shi sarkin ma yake shi ne target ɗinsa ce fajahaza ma'i jama'a ta mina shujaan sai abdullahi ibn sarah ya tana damun wasu jama'a daga cikin wato jarumai qala fa amara bihim ya umarce su akan su tsaya a bayana su bi ni ni kuma ina gaba in ji abdullahi bin zubai <coughs> domin su kare ni daga bayana ce wa zahabtu hatta su fufa ilai wato ya yaudare su sun ɗauka cewa bai zo da nufin ya yaƙe su ba an gane ko ya ce na je har na na tsaga sahunsu wa hum ya zunnuna an ne fi risalatin ilal malik su tsammanin su gaba ɗaya shine wato an aiko shi da wasiƙa ne zai kai wa sarki tsammanin su kenan gaba ɗaya sau da ka yana zuwa suka buɗe mai sahu suna ta buɗe mai sahu zai je wajen sarki ba su san manufansa ba falan tarabtu minhu ce da na matso kusa da wato shi sarkin a hassa minni sai ya wato ma'ana ya hango ko kuma ya gano wani al'amari na sharri daga gare ni ala fafarra ala barzuni yana ganin haka sai ya gudu <coughs> a kan dokinsa ce falahiktuhu fata'antuhu bi rumhi ce sai na bi shi na harbe shi da mashina wa zafaftu alaihi bi saifi da na harbe shi da mashina ina zuwa wajen shi kawai na yi kace-kace na rugurugu rugu da shi da ainihin takwabina ya gama da sarki an kashe sarki kuma ai shi kenan sahabbai kenan radiyallahu anhum wa radu anhu yace wa akhastu ra'sahu ce shikenan sai na sari kansa na dauki kansa fa nasabtuhu ala ra'si rumhi wa kaffartu ce sai ya jona kan wannan sarkin akan mashinsa ya ɗaga ya kabbara ce falamma ra'a zalikal barbaru faraku ai waɗannan barbar <laughs> kakanninmu <laughs> da suka ga haka gaba ɗaya sai suka firgita suka tsorata faraku wa farro ka firarin kafa sai suka gudu gaba ɗaya suka waƙe suka tarwatse yadda dai ka san tsuntsaye haka an gane ko yadda tsuntsaye suke tashi su watsi haka kawai gaba ɗaya suka watsi <laughs> shi ke da an gama yaƙi yayi ya ce wa atba'ahumul muslimuna na wa ya'sirun Shi ke nan musulmai da aka sa su a tsakiya Shi ke nan sun samu mafita suka dinga bin kawai ta kowace jiha? wato ana kashe na kashewa ana kama na kamawa fa mu ghanaima jamma wato aka aka samu ganimu masu yawa sosai wa amwalan kasira da dukiyoyi masu ɗimbin yawa wa sabiyan aziman aka samu kamammu masu yawa kuma <coughs> sun zama bayi wa zalika bi baladin yuqalu lahu wato wannan yakin an yi shi ne a waje da ake ce masa a wani gari da ake ce masa subaytila ala yawmayn min al wato nisan subaitila da qayrawan tafiyan kwana biyu ne kairawana kuma yana ina yana kasar tunisia ko kuma morocco ne tunisia wanda ibnu abi zaid al kairawani daga wannan daga wannan garin yake daga garin qayrawan mai risala an gane ko an gane mai risala ko risalan nan dai na malikiya wanda ibn abi zaid ibn abi zaid al-qayrawani malik as-saghir an gane ko karamin imamu malik an gane ko yawa daga wannan wannan garin ne wato qayrawan to a kusa da wannan wato garin aka yi wannan yaki wato asubaytina shi fa kana hadha awwala mawqifin ustuhira fihi amru abdullah ibn zubair radiyallahu anhu malam ya ce wannan shi ne mawkishi na farko wanda ya sa al'amarin abdullahi bin zubairu ya shahara daga nan ya shahara ya zama ana lissafa daga cikin wato jarumai a wajen yaƙe-yaƙe domin shi abdullahi bin zubair yana daga cikin wato ƙananan sahaba yana cikin shigaru sahaba an gane ko yaushe aka haife shi ah, an haife shi a lokacin hijira an gane ko mahaifiyarsa asma tana da cikinsa a lokacin da ta yi hijira tana zuwa uba garin madina kenan a nan ta haife shi kuma shi ne farkon wanda aka haife shi a musulunci bayan hijira wanda ƙuraishawa suka yi wato suka yi wani canji cewa ai shi kenan yahudawa sun yi wa musulmai da suka yi hijira wani tsafi ba za a haifa musu 'ya'ya ba an gane ko to sai gashi asma bintu abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu ah, ta haifi Abdullahi ibn zubair radiyallahu anhum ajma'in musulmai sun yi murna sosai da aihuwar Abdullahi ibn zubair domin aihuwarsa ya karyata ya karyata tsafin yahudawa wannan shi wallahu a'lam sai kuma daga cikin manyan al'amura da Usman radiyallahu anhu ya gudanar a zamanin khilafarsa malam ya ce shine yakin zatu sawari yakin zatu sawari wanda aka yi a shekara ta 31 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace jama'a Kustantinu ibnu Hirakla ar-Roma wa ma'ahum al-Barbar wato wannan sarki sarkin Romawa da ake ce masa Constantine ibn Hirakl <coughs> wanda wannan Constantine din ah, ya gina wani gari wanda ake kiran wannan garin da sunan shi ake danganta zuwa zuwa gare shi shine Constantinople a ina a kasar Turkey a Turkiya an gane ko to wannan sarkin shi ya gina wannan garin ake ce masa Constantinople kafin Muhammad al-Fatih ya zo ya yaƙi wannan garin ya mayar da shi islam islam bun ko shine yanzu aka canja sunan ya zama istanbul islambul ai madinatul islam wato garin musulmai ko garin musulunci shine istanbul shine capital din turkey ai ko ba haka ba to wannan shine wallahu a'lam <clears throat> to wannan kusantin din ya tara mutanen romawa tare da barabirawa wato barabira mutanen afirka tun da dama ruwa ne kawai ya raba su ya raba tsakanin Afirka da kasashen nasu kasashen europe kenan an gane ko saboda haka za su sawari wani yanki ne daga kasashen europe to ya hada su ya tara su liqitali abdullahi ibn sa'd ibn abi sara domin ya yaƙi abdullahi ibn sa'd ibn abi sara wasaru ila almuslimina fi jami'in lam yura mithluhu wato suka motsa suka harraka zuwa ga musulmai inda suke a cikin wani taro wanda ba a taɓa ganin wato yawansa ba waƙad kharaju fi 500 markabin wato sun fita a cikin kwalakwalansu an gane ko <coughs> cikin kwalakwalansu sun fita a cikin kwalekwale 500 ba mutane ba fa kwalekwale masu ɗiban mutanen 500 to balle kuma a ce mutanen da aka ɗeba cewa kasadu abdullahi ibn abi sarah fi ashabihi bi biladil maghrib sai suka nufi inda abdullahi ibn abi sarah yake a cikin rundunarsa a wato a ƙasar maghrib wato morocco falamma tara a lokacin da wa'annan jama'a guda biyu suka haɗu batar romu yusallibuna sai romawa suka wato suka kwana suna cikin bautan saliba an gane ko cross suna cikin bautan cross shine ma'anar ya ay ya'buduna saliba wa batal muslimuna yusalluna wa yaqra'una alquran su kuma musulmai sai suka kwana suna sallah suna karatun alqur'ani to kun ga haka waye gari za a ga wa zai ci nasara hmm? Kungiyar Allah ko kuma ƙungiyar shelan ce falamma asbahu da suka wayi gari saffa abdullah ibn abi sarahi ashabahu sufufan fil marakib akan ruwa ne fa za a yi wannan yakin an gane ko akan ruwa ne za a yi wannan yaki wannan kuma wannan yakin shine yaki na biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wancan hadisi da muka faɗa muka ambata da an gane ko na farkon shine yakin kubrusa na biyun kuma shine yakin ratu sawari saboda haka abdullahi ibn abi sarah bayan an wayi gari sai ya jera sojojinsa ya jera su sahu-sahu a cikin me a cikin jiragen ruwa wa amarahum bi zikrillah wa tilawatil ƙura'an ya umarce su su yi ta ambatan Allah suna subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah kuma su dinga karatun alkur'ani domin da haka ne za su ci nasara an gane ku <coughs> wa kanat ar ma'a ar-rumi wal barbar to sai ya zama kun ga kuma akan ruwa ne dole za a yi guguwa za a yi iska to amma sai ya zama na iskan nan tana kaɗawa ne ta inda romawa da barbar suke wanda kuma wannan iska da take kaɗawa ka ɗauka kamar iska ce kawai haka kawai a iska ce wadda aka saba taimakon wannan al'umma ta annabi muhammad sallam da ita wanda manzo Allah ya ya bada labarin wannan iska in za a yi yaƙi da waɗanda ba musulmai ba to za a turo akan turo da irin wannan wato wannan iska yace nusirtu siba wa uhlika ta'adun biddabu yace shi <coughs> an taimake shi shi annabi sallallahu wanda ba shi kaɗai yake nufi ba yana nufin da shi da al'ummarsa yace an taimake shi da iska mai kadawa kadawa mai daɗi iska mai daɗi mai kyau mai shiga jiki mai sanyi shine asiba an gane ko malamai suka ce asiba shine wato ina irin iskan nan wanda yake kaɗawa da sassafe mai daɗin nan yawa shine nasimu siba kenan wa ya nasimu siba ballar tahiyyatana mallau ala albodi hayyar kana an gane ko <coughs> wannan kenan to amma su adawa da zai sauransu daga cikin makiyan Allah su kuma wato ana hallaka su ne da addabu guguwa guguwa mai tsanani mai karuwa da tsanani kuma mai tara wato ainihin meke da suna kura da ƙasa wanda idan ya zo za ka ga gaba ɗaya idanka ya cike da ainihin ƙasa <laughs> saboda haka irin wannan iskar sai ta kada wato a wajen romawa da barbar sun masakaratin re can an jima kuma sai wannan iskar talafa faƙala lahumul musulmuna sai musulmai suka ce musu in shi tumul qitala idan dai har yanzu kuna da niyan ku yaƙi to mu fa a shirye muke da suka giyawa romawa kawai suka amsa sun ma'anzar allahu nasarahu alal musulmi aka shiga cikin wannan yaƙi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo nasararsa akan musulmai fa haraba Constantinu wa jayshuhu sai Constantine wannan sarkin Constantine ibn Hiraq da shi da wato rundunarsa waɗanda suka saura sai suka gudu gaba suka rabu da musulmai وأقام عبد الله بن أبي السرح بذات الصواري أياما ثم رجع منصورا مظفرا عبد Abdullahi بن abi السرح ya yi zama a wato a zati sawari ɗin na waɗansu kwanaki domin me domin ya nuna cewa lallai ya ci nasara sun maraja a mansuran muzaffaran sannan ya koma ya kyale su ya rabu da su kun ga ba bai zama an buɗe wannan ƙasar ba kenan an yaƙi wanda kuma wannan yaƙi na zatu sawari jama'a shine yaƙi na farko da aka fara yi da wato romawa nasara domin romawa nasara ne ko ba ka ba wanda kuma wannan yaƙi na zatu sawari wanda aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi bisharansa ya nuna cewa wato wata hanya ce wata kofa ce da aka buɗe na me na shigan addinin musulunci wannan yanki wanda kuma addinin musulunci ya shiga wannan yanki kuma ya karfafu ya kafu kuma a zamanin mai a zamanin uh, daular umawiyya da daular abbasiyya wanda har aka kafa wata daula mai zaman kanta a wannan yanki na wato andalus kenan spain kenan a yanzu an gane ko sannan kuma saboda raunin musulmai ya zama <coughs> uh, wato ma'ana ya zama uh, an sake kwace wannan daular wallahu a'lam to sannan na hudu daga cikin ayyukan da Usman radiyallahu anhu yi ce tausi'atul masjidin nabawi wanda muka faɗa ɗazu ma'ana faɗaɗa masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari cewa daga hadisin abdullah ibn umar radiyallahu anhu cewa a zamanin abubakar abubakar radiyallahu anhu bai kara komai a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zamanin khilafarsa har yayi khilafa ya mutu a masallacin annabi sallallahu yana nan yadda yake kamar yadda ya gina shi kafin ya mutu sallallahu alaihi wasallam sannan a zamanin umar radiyallahu anhu wanda addinin musulunci ya ƙara bunƙasa an gane ko ana samun mutane daga ƙasashe da dama wurare daban-daban ana zuwa wajen sahabban manzo Allah sallallahu a garin Madina domin ɗaukan karatuttuka da kuma wato ainihin koyarwa na addinin musulunci sai zama garin madina ya kara wato cika sai ya zama wato masallacin annabi sallallahu baya ɗaukan mutane sai umar radiyallahu anhu ya faɗaɗa masallacin annabi sallallahu wanda wannan masallacin a zamanin Allah sallallahu yana kewaye da gidajen mutane sai umar radiyallahu anhu ya sa wato aka biya wa mutane kudaden gidajensu ya ƙara waɗannan wurare na gidajen mutane ɗin ya ƙara ya rusa gidajensu ya ƙara a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane wannan ko to sai umar ah, bayan umar radiyallahu anhu wanda umar radiyallahu anhu da ya gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya sake gina shi irin ginin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa da tubali da ainihin wato rufinsa shine ganyen dabino ko ba ka ba jaridun nasr amma a zamanin Usman radiyallahu anhu wanda musulunci ya kara faɗaɗa sannan kuma musulunci ya kara samun wadata sai ya zama ya faɗaɗa masallacin annabi wasallam faɗaɗawa mai girman gaske amma kuma ya kuma wato ma'ana ya canja ainihin gininsa ya gina shi da ƙananan duwatsu ina irin duwatsu nan masu masu tsantsi an gane ko yawa da su ya gina an gane ko sai kuma ya gina wato samansa wato ma'ana ya yi masa rufi da ainihin wato asaj ma'ana laka da kuma dai abin nan da ake yin rufi da shi a wannan zamani ana ce masa asaj an gane ko wanda a lokacin mutane sun yi ta korafi wasu sabbin manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi ta korafi a akan Usman ibn Affan cewa da dai ya sake gina masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gina to har yake cewa innakum akthamtum ya ku sahabbai ku kun yawaita wato ma'ana maganganu akan wannan amma kuma ni na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man bana baitan lillahi bana Allah lahu ko man bana masjidan lillahi bana Allah lahu mislahu fil janna duk wanda ya gina wani daki dan Allah wato wajen da ake ake sallah ake bautan Allah ma'ana masallaci to Allah subhanahu ta'ala zai gina masa kwatankwacinsa a cikin aljanna wanda kuma Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala <coughs> ya kawo wannan hadisi a cikin sahihinsa fata fanci wannan to abin da ya shafi tawsi'atul masjid an-nabawi wanda daga nan an ci gaba da faɗaɗa masallacin annabi har zuwa wato yadda yake a wannan zamani wanda zamanin alu su'ud waɗanda suke mulki kenan a yanzu a saudiya an gane ko sun ƙara faɗaɗa shi kuma sun ƙara inganta gininsa sun ainihin ƙayata shi sosai-sosai wanda yake ba da sha'awa kuma ake jin daɗin ibada a cikinsa idan ka shiga cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam za ka iya lura cewa <coughs> an yi masa fanti kala biyu an gane ko kuma za ka iya lura cewa wato kayatar wanda aka yi wa masallacin annabi sallallahu ya kasu kashi akwai wani yanki an gane ko daga gaban masallacin har zuwa tsakiyar masallacin an kayatar da shi sosai sosai kuma an yi masa wato fenti kamar wato pink kenan an gane ko wanda wasu malamai suna cewa zuwa daidai wannan wajen shine inda masallacin annabi sallallahu yake a lokacin da ya gina an gane ko sauran gaba daya karin wato faɗaɗa wanda aka yi ta yi ne shi ne sauran saboda ne saboda wato <coughs> ya zamanto an ƙara tabbatar da tarihin musulunci an gane ko amma duka yana daukan sunan mi yana daukan sunan masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin mi domin hadisi ya ƙara nuna cewa a ƙarshen zamani a lokacin da dujal zai fito zai zo ya yi ƙoƙarin shiga garin madina mala'iku za su hana shi ala an kabil madinati mala'ikatun taharusuha wato a sassa a gaɓoɓi na garin madina a wannan zamani ƙarshen zamani kenan allah zuwa ta'ala zai turo waɗansu mala'iku da za su dinga gadi za su hana dujali ya shiga garin madina to har zai zo ya hau kan dutse wani dutse da ake ce masa jabalu sana'i zai zo ya hau kan wannan dutsen ya hangi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya ce hada kasru muhammadin albaiba wannan shine bainan muhammadu wato wanda yake fari to ya ce albaiba kuma saninmu ne kamar yadda tarihi ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi suka nuna a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi a masallacinsa ba fari ba ne haka ne ko amma a yanzu fa musamman daddare dare in aka ce an kunna gaba ɗayan fitilun masallacin annabi sallallahu za ka samu cewa ya koma ya zama wato fari ko ba haka ba to kaga wannan ya kara mana cewa gaba ɗayan masallacin ne yake amsa sunan masallacin annabi sallallahu ba zuwa daidai inda manzo Allah sallallahu ya gina a fata fanci wannan Allah ya samu dace abu na biyar bina'u awwalu ustulin bahriyin wato <coughs> gina farkon kwale-kwale a addinin musulunci wato a musulunci a tarihin musulunci a zamanin usman ne aka gina farkon wato kwale-kwale jirgin ruwa mai girman gaske an gane ko wato boat kenan to jirgi jirgin ruwa mai daukan adadi masu yawa dubban mutane to a zamaninsa aka gina wannan wannan jirgin shine wanda aka yi yakin kubrusa da yakin zatu sawari da shi da fatan fahimci wannan to kun ga wannan wato ci gaba ne ko ba ka ba ci gaba ne da kuma nuna wayewa na addinin musulunci sakafa da kuma ainihin al'ada ta wato musulunci to duka kaga wannan a zamanin usman radiyallahu anhu aka samu waɗannan abubuwa abu na shida jam'ul qur'an marratan thaniya wato tattara alqur'ani da hada shi da kuma maimaita rubutunsa a karo na biyu wannan ya faru ne a zamanin usman ibn affan radiyallahu anhu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an hada alqur'ani an gane ko an haɗa shi a rubuce amma kuma ba a tattara shi ba haɗa shi a cikin mushafi guda ya zama littafi guda ba kamar yadda yake a hannun mu yanzu ba abin da yasa saboda wahayi bai gama sauka ba ana samun sababbin ayoyin alkur'ani kun ga in aka ce an yi compiling sa wannan zai haifar da cewa zai haifar da canje-canje kenan a kowane lokaci wannan shine hikiman da yasa ba haɗa alkur'ani ba yi compiling ɗinsa a zamanin manzo Allah sallallahu ba bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khalifa na farko shine Abubakar radiyallahu anhu a lokacin da aka yawaita wato uh, kisan waɗannan ƙurra uh, uh, aramomin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ake ji da su a cikin alkur'ani suna zuwa wuraren yaƙi ana kashe su ana suna shahada fi sabilillah Umar radiyallahu anhu ya bari shawara cewa ya Abubakar ya kamata a yi compiling ɗin alkur'ani a har haɗashi. ya zama a cikin littafi guda domin kada a zo a rasa wani abu a ciki wata rana tun da dama ana dogara ne a kan haddan waɗannan mahaddata gashi kuma su kuma sun fara karewa umar abubakar radiyallahu anhu ya ga lallai wannan shawarar ta dace ya sa aka hada alkur'ani ya sa zaid ibn sabit radiyallahu anhu ya zama to shine zai jibinci wannan al'amari to alkur'anin da aka hada a zamanin abubakar kun san cewa akwai hadisai da suka zo ingantattu da suke nuna cewa alƙur'anin nan an saukar da shi da harsuna bakwai daga cikin harsunan larabawa an gane ko harsuna nawa harsuna bakwai daga cikin harsunan larabawa da hakan ya tabbata a hadisan manzo Allah sallallahu cikin sahihul bukhari cikin sahihul muslim manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa faqra'u minhu ma tayassara ku karanta daga cikin waɗannan harsuna abin da ya sawaka a gare ku an gane wannan ko to waɗannan harsuna bakwai daga cikin harsunan larabawa <coughs> aka rubuta alkur'ani aka yi compiling ɗinsa gaba ɗaya a zamanin abubakar radiyallahu to zuwa zamanin usman bin affan a lokacin da aka faɗaɗa ma'ana ainihin daular musulunci a jamawa kamar mutanen afirka da su farisa da sauransu dinnan suka shigo cikin addinin musulunci sai ya zama su kuma ba su iya larabci ba ko ba ka ba to karatun alkur'ani yana musu wahala saboda haka sabai da aka tura su su je su yi ta karantar da su alkur'ani an gane ko su kuma sun karanci alkur'ani ne da waɗannan yarurruka guda bakwai kowa ya koyi da yaren da yake ganin zai masa sauki saboda haka a lokacin da mutane suke haɗuwa a wuraren yaƙi ko kuma wato a aikin hajji duk wani mahaɗa dai da yake haɗa musulmai daga ƙasashe daban-daban sai su dinga jin wato bambance bambance wajen wato karatun alkur'ani wannan zai zo ya karanta na inna nashi atallaini hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqila wancan kuma ya zo ya karanta na inna nashi atallaini hiya ashaddu wata'an wa ahyalu qila wancan ya karanta da mu wannan kuma ahyalu fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wani ya zo ya karanta fadahdaha alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha aka ce to ya aka yi kuma me yasa ake samun irin wannan sabanin haka su ba su sani ba kuma duka ma'anar su daya an gane ko ce fadahdaha ko fadamdama ko ahyaru ko aqwamu da dai makamancin su an gane ko abin da ake nufi da cewa an saukar da alqur'ani da harsuna bakwai ne zaka samu wasu kalmomi an saukar da su da harsuna biyu wasu harsuna uku daban da wancan an gane ko hakan nan dai <coughs> wato aka saukar da ah, alqur'ani to duk wanda ka karanta a ciki ka yi daidai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce faqra'u minhu ma tayassara ku karanta daga cikin waɗannan harsuna abin da ya sawwaka a gare ku Usman radiyallahu anhu aka kawo masa ƙara ƙaran mutane cewa <clears throat> ana samun sabani a tsakanin mutane wajen karatun alkur'ani bisa ga yadda aka karantar da su a wurare daban-daban saboda haka ya tara sahabbai ya suka yi shawarwari manyan sahabbai da manyan malamai daga cikinsu akan lalle ya kamata a haɗa kan al'umma akan harshe ɗaya sauran harsunan nan a rabu da su an gane wannan ku sauran harsuna a rabu da su Shi ne suka yi ittifaki sahabbai gaba ɗaya suka yi ittifaki akan cewa a haɗa kan al'umma akan harshen nan dai da aka aiko manzo Allah sallallahu da shi ko kuma akan harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine yazo da alqur'ani shine harshen quraishawa saboda haka qur'anin da muke karanta yanzu da harshen muna karantawa ne da harshen quraishawa da fatan fahimci wannan saboda haka abinda Usman radiyallahu anhu yayi kenan yasa waɗannan mutane malam yace wa kallafa arba'atan salasatan min quraish wa wahidan min al-ansar Usman radiyallahu anhu <coughs> ya nada waɗannan mutane hudu mutane uku daga ƙurashawa mutum ɗaya daga ansar su ƙurashawan fahim abdullahi ibn zubair abdullahi ibn zubair da muka ambace shi ɗazu da sa'id ibn al'as da abdurrahman ibn al-haris an gane ko waɗannan mutane uku su ne ƙurashawa kuma dukkansu mahaddatan alkur'ani ne ya umarce su tare da mutum ɗaya daga ansar wanda manzo Allah sallallahu alaihi yake ji da shi tun yana raye shine zaid ibn thabit an gane ko wanda a lokacin da ya ce hudul qur'ana min arba'a ku karance alkur'ani daga wajen mutane hudu ya ambaci zai dimin sabit daga cikinsu. wanda zai dimin sabit din nan kuma shine shi kadai ne ya rubuta Alƙur'ani a zamanin abubakar siddiq Sau da haka su hudun nan Uthman radiyallahu anhu ya umarce su su yi compiling alqur'ani amma kuma da harshen quraishawa kawai a rabu da sauran harsunan kawai a ɗaura al'umma a kan harshe ɗaya domin me domin kada a zo a fara saɓani a cikin alkur'ani wanda kamar yadda huzaifa bin yake cewa adrika hadhihi al'umma qabla an yakhtalifu fi fi fi eh, fi alqur'ani ikhtilaf wan nasara wanda shi ne wanda ya zo ya bujiro wa Usman ibn Affan da wannan shawari cewa ya riski wannan al'umma ya magance matsalanta na saɓaninsu a cikin alkur'ani tun kafin su yi saɓani a cikin Alƙur'ani nan irin saɓanin yahudawa da nasara a cikin littattafansu yanzu yahudawa da nasara ime eh, asalin suna da asalin littafinsu a eh, hannunsu yanzu babu usman radiyallahu anhu da ya kyale a wannan al'umma lallai da mun fada cikin wato wannan matsalan da yahudawa da nasara suka fada ciki a cikin littafinsu wanda ƙur'anin da muke karanta yanzu idan kun lura akan rubuta bin rasmi al-usmani ƙur'ani ne da aka rubuta a zamanin usman ibn affan shi ne ake dangantawa zuwa zamanin usman ibn affan radiyallahu anhu wanda waɗanda suke ƙiyayya da usman suna zargin usman kuma suna cewa usman ya canja alƙur'ani ya je ya kawo wani alƙur'ani daban wanda mu hujjarmu akan cewa bai kawo wani alƙur'ani daban ba kuma bai canja ko harafi ɗaya daga cikin alkur'ani ba akwai hujjoji da dama masu yawa masu yawan gaske shine cewa inda a ce kur'anin da muke karanta shi ƙur'ani ne na usman kuma maganganun sare. ko kuma abin da shi ya zaba ne da shi da waɗanda suke tare da shi wallahi da an samu sabanin nan a cikin alkur'ani a yau amma ka duba inda musulunci ya faɗaɗa a duniya yanzu ka duba kuma inda musulmai suke a duk faɗin duniya akwai wani canji a cikin alkur'ani akwai wani bambanci a cikin alkur'ani wanda kuma wannan shi ne yake ƙara tabbatar da wa'adin Allah subhanahu ta'ala da yi na cewa inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun sannan hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim wanda a lokacin da abdullahi bin zubai <coughs> da sauran an uwansa suke rubuta alkur'ani da suka zo abdullahi bin zubai da suka zo kan wannan ayar Ah, wa idza talaqtum an-nisaa fa balaghna ajalahunna agare ko ah, walladhina yatawaffawna minkum afwan walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ah, ashhurin wa ashra ko wancan ayar kuma walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhra wannan da muka karanta daga baya an shafe ta domin tana nuna cewa idar wanda matar da wato mijinta ya rasu za ta yi idan shekara guda mata'an ilal hauli ghaira ikhraj an gane ko sai aka shafe ita wannan ayar da ayar wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra Abdullahi ibn Zubair da yazo kan wannan aya da aka shafe ta mata'an ilal hauli ghaira ikhraj ya ya kai usman don me yasa za ka rubuta wannan ayar ba an riga an shafe ta ba an shafe hukuncinta ba domin ba shafe tilawar ba hukuncin ne aka shafe domin shafewa ko ɗage wani abu daga cikin alkur'ani nau'o'i ne daban-daban haka ne ko akwai ɗage ainihin tilawa da hukunci gaba daya kamar irin su ala ballighu anna qawmana anna zuwa dai ƙarshe an gane ko akwai ɗage tilawa tare da wanzuwan hukunci kamar a sheku wa shekatu idan zana ya farjumu kuma albatta aya ta rajim idan wato namiji ko mace musulmi ko musulma suka yi zina alhalin sun taɓa yin aure hukuncinsu a shari'ar musulunci su ne a jefe su har mutuwa ko ba haka ba wannan ayar ta sauka cikin alkur'ani amma shafe tilawarta amma hukuncin yana nan a cikin musulunci sannan akwai ɗagewan ah, hukunci tare da wanzuwan ah, wato akwai ɗagewan ah, ma'ana hukunci tare da wanzuwan tilawa shine kamar wannan ayar shi ne abdullahi ibn zubair yake cewa me yasa za ka rubuta ya kai usman ibn affan shin ba an shafe hukuncin ayar ba me amfanin tilawar a dinga tilawar ta ya kamata ka cire ta usman ibn affan yake cewa yabna akhi ma kuntu ughayyiru shay'an minhu min makani yace bani da dama na canja wani abu daga cikin alkur'ani daga wurinsa da shi yasa za ku ga wannan ayar tana nan har yanzu na je ita ce aya ta 240 a cikin abin nan suratul bakara ana karanta ta tare da ayar da ta shafe ta da fata fahimci wannan saboda haka duka waɗannan dalilai ne da suke nuna cewa Usman radiyallahu anhu ba karamin aiki yayi a nan ba domin ya haɗa kan al'umma a akan ƙurani ɗaya wanda kuma babu wani saɓani da ake samu kuma a cikin Alƙur'ani mai girma wanda sahabbai da dama sun yaba wa Usman radiyallahu anhu kan wannan aiki gagarumi da ya aikata daga cikinsu akwai Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu anhu <coughs> yake cewa wato kada ku faɗi wani abu akan usmana dangane da abin da ya aikata akan alkur'ani ce ai bai aikata wani abu a cikin alkur'ani ba face tare da wato a cikin taronmu an gane ko musa habban manzo Allah sallam a cikin taronmu wato aka yi duk abin da shi ya gudanar din nan abinda ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya faɗa kenan domin wasu sun koma suna cewa usman harraful qur'an domin abin da ya faru bayan ya sa aka rubuta waɗancan uh, copies wanda za a ɗaura mutane a kai sai ya sa aka bi gidaje gidajen musulmai a garuruwa daban-daban duk wanda yake da wani abu a rubuce na alkur'ani mai girma ya fito da shi aka fi fito da wato kur'anan da yake hannun mutane wanda akwai saɓani a ciki ɗin yasa aka tattara su gaba ɗaya aka sa musu wuta aka ƙona su don me domin a yanke wato ainihin duk wani sababi na samun saɓani a cikin wannan al'umma ba ta fahimci wannan malam ya ce walamma kutibat al-masahif al-usmaniyya a lokacin da aka rubuta wato waɗannan masahif na Uthman ursilat ila bilad islamiyya aka tuttura su aka aika su zuwa ƙasashen musulmai lam yaktafi Uthman bi irsaliha ila al-amsar wahdaha litakuna al-malja'a wal marja'a wato Uthman radiyallahu anhu bai takaita da aikawa da waɗannan masahif ɗin zuwa waɗannan garuruwa kawai ba litakuna al-malja'a wal marja'a wal marja'a wato ya su zama su ne mafakan musulmai da kuma makomansu na a cikin littafinsu bai aikata haka kawai ba bal arsala ma'a kulli mushafin aliman min ulama'il qira'a ya aika ya tura tare da kowane mushaf a kowane gari ya tura wani babban malami daga cikin manya-manyan malaman alkur'ani a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu almuslimin alquran domin ya dinga koya wa musulmai alkur'ani wafqa hada almushafi wa ala muktabahu bisa ga wato abinda wannan mushaf din ya kunsa fa amara zaid ibn thabit an yuqri'a bil madina ya umarci zaid ibn thabit ya zama shine malami mai jibinta mai jagorantar karantar da alkur'ani a ina a garin madina wa ba'asa abdullahi ibn sa'ibi ila makkata ya tura ya aika abdullahi ibn sa'ib zuwa garin makka shine zai dinga karantar da su alkur'ani wal mughira ibn shihab ila sham ya aika al-mughira ibn shihab zuwa kasar sham wa amir ibn abd al-qais ila al-basra ya tura amir ibn abd al-qais zuwa kasar basra uh, ko kuma garin basra a kasar iraki kenan wa aba al-rahman sulami ila al-kufa da kuma abu al-rahman sulami zuwa wato garin kufa a kasar iraki wanda wato uh, hafs da muke karantawa a yanzu yana da dangantaka zuwa ga wannan mutumin uh, abu rahman as-sulami tabi'i ne amma kuma babban tabi'i ne radiyallahu anhu wa taraka indahu fil madinati mushafan sadisan Usman ibn Affan sai ya bar wani mushafi na shida a wajensa a garin Madina shi ma zai ci gaba da karantar da mutane tare da wa tare da zai ibn ibn domin riwayar da muke karanta na Hafs ai ana danganta ta zuwa ga Usman ibn Affan tare da shi Abu Abdurrahman As-Sulami domin shi ya karantar da Abu Abdurrahman As-Sulami wa huwa alladhi yusamma bi mushaf al wato wannan mushafi wanda yake wajen shi uh, Uthman Bin Affan shi ake ce masa mushaf iman. wanda a kan wannan mushafin yake karatun alqur'ani aka zo aka sari wayarsa aka kashe shi a kisan gilla radiyallahu anhu wa ardahu insha Allah anan zamu kwana abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu sa abinda kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana hada wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in